a dangane da hakan ne sai na ziyarci ofishin asusun kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya da ke kula da jihohi shida na arewacin najeriya inda jami'in hulɗa da jama'a musta samuel kalu ya mini bayani irin shirin da suke da shi a yankin arewa maso gabas eh, one of the things that is being done is that these children are screened to determine which one of them are severely malnourished musta samuel kalu ya ce abu na farko da suke gudanarwa shine za a tantance yara da suke da matsanancin rashin isasshen abinci mai gina jiki a bayan haka sai a rinka ciyar da su abinci masu gina jiki a dangane shirin bada agaji na gaggawa ya ce asusun tana buƙatar dalar amurka miliyan 147 unicef is seeking Uh, the sum of 147 million US dollars. Don takarar matsalar karancin abinci masu gina jiki wa yara. Daga bisani na tuntubi Hajiya Amina Bala Jibrin masaniya kan irin nau'in abinci masu gina jiki halin da yara suke ta gani ɗaya tukuna ya kamata a samu wadataccen abinci na gina jiki wato wadda ake samu su a cikin protein ake ce masa wannan protein din shi kuma ya kasu kashi biyu wato akwai wadda ake samu a cikin dabbobi wato da kuma wadda ake samu a tsire-tsire wadda ake samu a cikin dabbobi kifi nama kwai da dai sauransu na tsire-tsire kuma kamar su wake su gujiya su gyada duk wa'annan abubuwan ya kamata a samu a wadace in ma a ce za su ci abinci a ce wake ko da ba a samu na ba ba ya zamana sun samu waken nan an sa kuma ganye a ciki don ganyayyaki yana kare yana kawo sinadarin nan da yake kare mutane daga kamuwa da cututtuka haila yau na ziyarci 'yan gudun hijira domin sanin matsayar da suke fuskanta musamman na karancin abincin yara daga jiha daban-daban wasu daga yobe wasu daga borno wasu daga adamawa wasu daga taraba tumu ne muka haɗu a nan mata ne da yara mu zama muna nan yan gudun hijira a bauchi sun tuna da mu da abinci wallahi gaskiya muna jin daɗi a yadda muka ga wannan abinci ne yadda za a yanzu ko a cokali cokali za mu je an gwa tun da muna da yawa mutane kusan dubu arba'in a kan abu daya aika gani na dai zara umaru na fito daga jihar borno ta karamar hukumar Gwaza local gama mun zo nan da yara wajen sama da goma sha uku muna nan gashi kina nan bauchi wajen shekara biyu rayuwa take gudana to rayuwa dai gashi nan ga yadda abu ya taɓarɓare karancin abinci da kuma eh, wai karyewan arzikin da ake faɗa mun fuskanci matsaloli da yawa mu mata muna da yara ga yara muna fama da wahala sosai wani lokaci har za mu kwana mu wuni da yara ba abincin da za su ci ba mu da yara na guda takwas ne na kishiya ta guda biyar abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya